shiga cikin suratul tur suratul tur makkiya ce kuma a cikin jerin surorin alqur'ani ita ce sura ta 52 sura ce makkiya bi ma'ana an saukar da ita kafin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa Madina muna roƙon ubangiji ta'ala ya tallafa mana wajen fahimtar ayoyin ta daidai tare da yin imani haɗa da yin aiki da su ne Allah ya bismillahir rahmanir rahim min shaitan rajim an saukar da ita kafin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa Madina muna roƙon ubangiji ta'ala ya tallafa mana wajen fahimtar ayoyin ta daidai tare da yin imani hada da yin aiki da su mai Allah bismillahir rahmanir rahim والطور وكتاب مسطور في رسل منشور والبيت المحمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع yana rantsuwa da dutsen da ake kira tur wanda Allah ya ambata cikin suratul tin wa tin wa zaitun wa tur wani dutse ne a yankin sinin dutsen da Allah ya magana da Annabi Musa alaihi salam a kansa ina rantsuwa da dutsen nan na tur wa kitabin da littafi rubutacce littafi rubutacce kika da zance mafi inganci shine alqur'ani mai girma kitabin mastur da littafin nan rubutacce a rubuce shi a cikin lauhin mahfuz sannan bayan an ciro shi takardunsa a rubuce suke a hannun bala'iku da aka isar wurin su kalla innaha tazkira wa man sha'a zakara fi suhufin mukarramatin marfu'atin mutahhara bi aidi safara kiramin barra yana rubuce a wurin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayin da duk aka saukar da wata aya cikin ayoyin alqur'ani manzon Allah yana da sakatarori marubuta wahayi waɗanda ake kira kuttabul wahayi wajen mutum arba'in ne cikin zababbun sahabbai Idan su zai ibn sabit idan su ubayy ibn ka'ab idan su mu'az ibn jabal idan su wane ne da wane ne wanda su ake umarta su rubuce ayoyin alqur'ani duk wani adadi na ayoyi in sun sauka sai manzo Allah ya kira su yace wannan adadin dangin sura kaza ne su shigar da su daidai wuri kaza saboda yadda alkur'ani ya sauka shi ne sai a fara saukar da sura ba kai karshen ba sai a dakata sai a faro farkon wata surar ba kai karshen ba sai a dakata sai a saukar da waɗansu ayoyin daban to haɓe ba su sani ba cikon na sura ta biyu ne ko cikon na sura ta farko har sai manzon Allah ya ce ba'uha fi makani kaza min ta kaza ku ta su a daidai wuri kaza cikin sura da haka jerin ayoyin na alkur'ani mai girma cikin kowace sura amrun tawqifiyyun min annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ya tsara a haka ta fuskar wahayi ba ijtihadin sahabbai bane haka wajen su malamai ma suka ce jerin surorin a fara kirkira suratul fatiha sannan bakara sannan ali imran shi ma amrun tawqifiyyun min annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ne ya tsara cewa ai hakan ba ijtihadin sahabbai bane ba da haka kenan wa tur ina rantsuwa da dutsen tur tur sine wa kitabin mastur da littafin rubutacce shine alkur'ani fi raqin a ina littafin yake rubuce fi a cikin abin rubutu mansur wanda ake budewa a karanta shine mansur idan an ce rak a cikin harshen larabci dukkan abin da ake rubutu a cikin sa fata ce kan dutse aka rubuta a jikin tamkar dabino aka rubuta a jikin takarda ne ya zama rak an gane ko rak kenan abin rubutu dukkan wani sinadari da ake rubutu a kansa shine rak waɗansu malaman suka ce a lafazin rak yana nufin jimammiyar fata da aka jeme ta har ta siririya dan a ita ne mutanen da suke rubutu ta yadda in an rubuta wasiƙa sai a linke ta haka sai a aika zuwa ga wanda ake so aikawa to a da can farkon wahayi sahabbai suna rubuta wahayi ne galibi a cikin fata jimammiya wani lokacin su rubuta a cikin tamkar dabino wani lokacin su rubuta a bikin falalar dutse to dai ya ya tafi duk abin rubutu wa kitabin mastur ina rantsuwa da littafi rubutacce fi rakkin a cikin dukkan wani abin rubutu manshur wanda ake budewa a karanta shine lafazin manshur wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuk wa nukhriju lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu mansura اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم alayka hasiba kitaban mansura yani kitaban mabsutan maftuhan yaqra'uhu sahibi littafin za buɗe bude a ce ikra kitabak da haka fi rakkin mansur cikin abin rubutu da ake iya buɗewa a karanta ka kuwa ko da qur'anin mu ne yanzu aka buɗe a karanta ya zama raskin mansur kenan wal baitul ma'mur ina rantsuwa da abin da ake kira al baitul ma'mur sun yi kokarin fassara al baitul ma'mur da dangin fassara daban-daban ba lokacin kawo su bane yanzu tunda akwai fassara daya ingantacciya daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam baitul ma'mur wani daki ne a sama gida ne a sama hadisi ya tabbata cikin sahihi muslim daga Anas bin Malik Allah ya kare da a gare manzon Allah ya ce ukitu bil burak an zo mun da dabbar da ake kira burak a garin Isra'ila da Ya yi amfani da burak daga zangon sa na farko na tafiya Makka zuwa Baitul Maqdis akan burashi amma da aka je kan aikin burashi ya kare daga nan kuma zuwa sama har zuwa saman bakwai wannan ubangiji ta ala ne ya kai shi ta hanyar da ya ga dama mai irani kenan ya fi karfin a ce wata dabba ta kasa da shi ce an zo min da murat lokacin da zai tashi daga makka kenan zuwa baitul maqdis sai ya fassara shi da cewa dabbatun abi wata dabba ce fara tawil mai tsawo faukan himari wa dunal bagli ta fi jaki amma ba ta kai alfadari ba yadda ku inda muntaha tarafu idan ta daga kafarta inda kuke saukewa karshen inda idan ta yi gano sannan idan ta sake dagawa karshen inda idan ta yi gano yau in ma ban da kafirai dabbar da aka yi wannan tafiya da ita daga nan zuwa ta fito mulki na zafi to ban da an tafi zuwa baitul maqdis wai suna inkari dan me tafiyar wata ɗaya ce mutum yayi ta a dare daya su ku yadda ba ba su gane kayan sufurin da ake tafiya da shi ba manzon Allah ce da aka kawo mun قال جبته حتى اتيت بيت المقدس نحونا الدبار نجي بيت المقدس قال يتي فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء سيدة توليكا أجيكم وانا تلكي وانا وانا تلكي أن أتاريهم أن بواد أن لبن بيجي ولن أليك تولي دبر بيجي أكل قال من ذن الله في ثم دخلت المسجد سننك كما صلى بيت المقدس فصليت فيه ركعتين نيت الله ركعه إيجيو ثم خرجت سننك تو فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن ملائكة جبريل يزور كوفنا بيو دايا تكيد جيا دايا تكيد مدرا manzo Allah ce faktartul laban sai na zaɓi madara to manzo Allah ya zaɓa ma madara ka sha me ka zaɓi giya laban ya koro hadisin miraji gaba daya wanda ba na so mu karanta shi gaba daya zan je ne daidai mahallin shahid da suka je su je wuri kaza su je wuri kaza da suka je wani wuri fa idza annabi ibrahim manzo Allah sai sai ga annabi ibrahim kawai na gaishe musnidan zahrahu ila albayt alma'mur ya dingina daga dan bayan haka jikin baitul ma'mur kun fahimta da kyau wa idza huwa sai ga shi baitul ma'mur din yadkhuluhu kullu yawmin 70000 malak a kowane yini malaiku dubu saba'in ke shiga la yaquduna ilayhi gobe waɗansu ne banda waɗannan amma a wutar waya an nuna dubu ɗaya a wutar waya an nuna dubu saba'in waɗansu sun launana riwaya da suke nuna cewa dubu saba'in sai dai dubu ɗaya amma waɗansu kuma sun inganta ta manzo Allah sai mutum duk mala'iku dubu saba'in za su ga su ibada in sun fita gobe waɗansu ne za su ga lalle babban ɗaki to shi yasa malamai suka ce matsayin baitul ma'mur a sama shine matsayin kaba a sama baitul ma'mur mala'iku ke raye da shi da ibada kullum kamar yadda ka'aba mummunai ke rayuwa da ita cikin musulmai na bil adama da na aljanu shi ke raye da shi da ibada kowanne daga cikin su ubangiji ya tsakare to diman da'iman ana bauta a wajen an gane ku? haka Allah ya kaddara bautar Allah ba za ta yi a wannan wurin ba to kaga wannan wurin da yake da wannan kimar da daraja a ko ina bauta ta iya yankewa amma banda makka a ko ina a iya samun rauni amma banda ba yanda za a yi wannan wuri ya hannun kafare da dai da cikin kwana arba'in zai zagaye duniya saboda fitinarsa amma bai sai shiga makka ba bai sai je madina ba sai zai tsaya ya kururuwa a bayan gari na fito su same shi amma dai ya shiga yayi ta wal baitul ma'mur Allah ce ina rantsuwa da abin da ake kira albaitul ma'mur daki abin rayawa wanda ake raya shi bil ibada ta'muruhu al mala'ikatu bil ibadati lillahi azza wa jalla wa saqf al marfu' da gini abin rufi me ake nufi da gini abin rufi ita ce sama an gane ko wa sama'i zatu raja wal ardi zatu sada kenan sama ita ce as-saqf al marfu' wal bahr al masdud sun yi sabani dangane da me ake fassara al bahr al masdud waɗanda suka ce albahar masjur teku da za a ƙona ruwansa a kafar da shi domin ranar tashin kiyama daga cikin manyan ababen da za su faru iza shamsu kuwirat wa idan nujumun kadarat wa idan jibalu suyirat wa idan isar utilat wa idan wuhus husrat wa idan biharu sujjirat tekunan duniya za a ƙone su a kafar da ruwansu shi da Allah ke cewa ina rantsuwa da tekun da za a kafar da ruwansa idan kiyama ta tsaya fasara ko farko kenan fasara ta biyu suka ta wal bahr al masdur ina rantsuwa da teku wanda yake cike da ruwa domin lafazin al masdur din yana nufin al mumtali'u ma'an wanda yake cike ma kada da ruwa menene dalilin yin rantsuwar rantsuwa da tuntun tsorci ne rantsuwa da alqur'ani rantsuwa da bayan Mahmud, rantsuwa da sama wanda take kamar rufi rantsuwa da tekun da aka cika da ruwa menene dalilin yin rantsuwar inna azaba rabbika lawaqi lalle azabar ubangijinka mai aukuwa ce akan kafirai ma lahu min dafi ba wanda yake kare azabar cikin kafirai inda zo ta zo kenan ba wanda yake tsare ta جلت يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فعين يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى ubangiji ce yau mata muru sama'u maura yau din nan zarf ne lokacin faruwar azaba azabar da Allah ce inna azaba rabbika lawaqi ma lahu min dafi yau ta ne za ta faru yau mata muru sama'u maura ranar da sama za ta yi motsi iya cikin motsi ta muru bi ma'ana ta taharra wa tasrifu wa tasiru jibalu sayra ranar da duwatsu za su gudana iya cikin gudana su jirgin jibalu fakan taraba وترى الجبال تحسبها جامدة wa hiya tamurru marrataha suna Allah alladhi atqana kulli shay innahu qadirun bima taf'alun fa waylun yawma idhil lil mukazzibin azaba ta tabbata a wannan rana ga masu ƙarya ta tashin kiyama azaba ta tabbata ga masu ƙarya alƙarya ta alqur'ani ko manzon da zuwa shi allazina hum fi qawdin yal'abun sune waɗanda suke fi qawdin cikin kutsawar wajen ayyukan sako yal'abuna suna wargi suna wasa da addini suna wolewa da shakatawa a duniya ba sa damuwa da addini Yau yawma yud'una ila nar jahannama ranar da za a ingiza su dan shine addafu shine addafu bi quwwatin wa shiddatin wa tarasa wato a iza tsayar mutum da karfi yi yud'una ai ko ba ka fara zuwa Hausa ba ji kalmar shadda din da ke kan ayyukan da ke fitowa daga makogaro ka sa kowa Yi yud'una ila nar jahannama da'an ingiza kafirai zuwa ga wutar jahannama matukar ingiza shine za a ce khuduhu fa'tiluhu ila da sawa'il jahim su subbu fawqa rafihi min azabin hamim a ce da shi zuq innaka antal azizul karim yud'una ila nar jahannama an ce. bayan an ingiza su da karfi sai ce hadhihi an-nar allati kuntum biha tukadzibun wannan ita ce wuta wadda da azabar wuta ke irin wadda da kuka kasance kuna tsare ta yin an ce za ku shiga ciki sai Allah أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون Allah zai ce da su a fasirun haza shin wannan sihiri ne da in an karanta alqur'ani kuna cewa sihiri ne azaba da kuke gani yau ita ma sihiri ce am antum la tubsirun ko kuma ba ku gani ne islauha ku shiga cikin ta fasbiru ku yi hakuri aw la tasbiru ko kar ku yi hakuri duk daya yin hakurin ba zai rage karfin azabar ba rashin hakurin da kosawa ba zai ba a sassauta ta ba sawa'un alaikum duk ɗaya ne akan ku hakuri da rashin sa inna ma tujzauna ma kuntum ta'malun ana muku sakamako ne da irin abin da ko kasance kuna aikata. da kan zuwa ke yi sawa'un alaina ajazina am sabarna daidai ne abin akan shin mun yi hakuri ko mun yi rashi malana min mafi ba mu da makubuta daga azabar Allah wannan shine sakamakon kafirai ayoyin za su biyo baya sakamakon mummune ala tariqatin jami'i bayna targhib wa tarhib dan haka tsakanin tsoratarwa da firgitarwa to amma Allah ya kai mu gobe kenan abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi